kwana mata kuna saurare na ita kuma ga wannan na kawo kwanta garuman magani wanda za ku yi amfani da shi shi ma ya ɗaya daga cikin magungunan rancin muku za a kawo yana da kyau shi ma za kuma ku ji daɗin shi yana ƙara daɗi wajen zindin kuma yana ƙara abubuwa daidai yawa dai amma dai ku kokari dai ku amfani da shi saboda gaskiya maganin yana da matuƙar amfani kuma yana da kyau kuma na san za ku ji daɗin shi sannan kuma ga wata kuma na tafin kafa da na kawo muku ita ma tana ɗaya daga cikin magungunan da na kawo muku amma shi wannan maganin tafin kafa nan wannan da kuke ganin shi nan har ga Allah inda yake san zaki zalunce mijinki zaki dinga juya shi anyhow to dan Allah kan ma ki using din shi saboda mallaka ne yana da amfani sosai yana da kyau sosai ko ni in na san cewa za ki juya mijinki sosai ba zan taɓa sai da miki da shi ba kuma ba zan taɓa bari ki samu ba amma magani yana da matuƙar kyau mallaka ne amma sai kin yi alƙawarin ko waje na kika zo sai kin yi alƙawarin cewa ba za ki juya mijin nan anyhow ba saboda ko dan kin same shi a hannunki za ki juya shi anyhow yana ke so a'a sai yi ɗau wannan alƙawarin sannan zan baki wannan wato na tafin kafa na yana da matukar amfani lakani ne mai kyau kun gan shi nan kun gan shi magani ne mai kyau ko zuwa waje na tukai tuka za ko siya ko da kuɗin ki sai da rabanki bari in gaya miki ko da kuɗin ki sai da rabanki sannan ko kin zo siya da kuɗin naki ma sai kin rantsuwa da Allah kin rantsiya mai kin mun alƙawarin cewa ba za ki juya shi sosai ba ban ce ki juya shi ba sannan kuma shi wannan <laughs> na san kun san shi goron tula ga yana yana magani sosai yana maganin sanyi sosai maza da matan baki ɗayanmu kusan yanzu mutane ɗaya ne dai ba su da sanyi sanyi ya zama ciwo sanyi sanyi dai mutum ɗaya ne dai ba su da shi dai ga yanan dai to yana maganin sanyi sosai shi wannan goron tula yana da matukar amfani sosai ku gwada shi shi ma yana ɗaya daga cikin magungunan ce za a kawo muku mata da mazan duka za ku iya amfani da shi sannan shi kuma wannan shi ma yana ɗaya daga cikin magungunan da na ce muku za a dawo in kuna bukata wato shi wani magani na mallaka ne wato in kin shiga ta an shi miki gida kuma ta an shi miki miji ka baki dai ta an shi miki to wato in kika samu wannan kika yi amfani da shi ka baki dai za ki ja gida zai da ki ta kalle shi da kyau magungunan suna ciki in dai kina bukata ki sha isar ta kaki in dai kin yi amfani da wannan don maganin mallaka ne na da matukar amfani kuma yana da kyau kuma na san za ku ji daɗin amfani da shi in kishiya ta an miki gida ta an miki miji ta an miki komai zo a za a taimaka miki da taimakon kuma Allah da taimakon mu da kuma wannan abin maganin da za a baki in kin zo za a buɗe miki za ki ga abin da ke ciki zai taimaka miki za ki dawo da gidanki kuma za ki dawo da mijinki da yardar Allah wato muna mai lakani da zaki cikwai wato ita wannan zaƙi cakwai tana da matuƙar amfani sosai tana ƙara liƙima tana ƙara liƙima sannan kuma tana matsi sannan kuma tana ci maganin sanyi tana ciwon sanyi sosai ita ma tana ɗaya daga cikin magungunan da da muka kawo kashi na mata naku ne maza ma naku ne za ku yi amfani da shi shi ma yana ɗaya daga cikin magungunan da aka kawo muku shi ma yana da matukar kyau ba ku ji shi yasa aka mai lakani daɗi cakwai ba wato zindin wajen zindin kun ga ba a ci daɗi lafiya <laughs> ita ma tana ɗaya daga cikin magungunan za mu kawo ku sannan masu zindin na kuma taho muku da wata katuwar magani ga tana ita ma tana ɗaya daga cikin magungunan za mu kawo muku ita ma tana da matukar kyau sunanta za mu iya kiranta da majinta majintace kuma na nufin sai yadda ta yi da shi sai abin da ka faɗa wato malama zindin ta kawo muku magani da ba mazan ba ba matan ba ku kokarta ku zo kowa kada ya kare dai kowa ya samu wanda zai samu kowa ya samu rabansa shi ma wannan maganin yana da kyau gaskiya ta in kuka yi amfani da shi za ku ji daɗi sosai wajen zindan wato wannan maganin kuna kallon shi ma maganin yana ɗaya daga cikin magunan da malama zindan ta ce muku za a kawo muku wato shi wannan maganin jiki ne sannan kuma yana ƙara nono girman nono Mm, yana ƙara girman nono matuƙa sannan kuma hips yana gyara hips sosai yana sa hips ɗinka shape ɗinka ya fito sosai wato shi ma maganin yana da matuƙar kyau gaskiya ka amfani da shi za ku ji daɗin shi sosai ya kamata gaskiya mu mata ko mata barantana ko mata auren nan ku yi ƙoƙari ku bari a bakku a baya malama zindin ta kawo magunguna ku zo ku ɗiba na ɗiba shi ma wannan gaskiya yana da kyau zai gyara miki nononki zai gyara miki hips ɗinki sannan kuma zai gyara miki jikinki sannan kuma fatan jikinki shi ma zai yi kyau insha Allah taimakon Allah da kuma maganin masu kallo malama zindin ce to ga wata abu kuma da na kawo muku na, na san kun san ko mecece wata lakani ne nan na kawo muku amma na san za kun fahimci mecece wannan kun ganta ga nan pant ce wato ita pant ɗin da kuke gani ba ordinary pant ba ce gaskiya ba ordinary pant ba ce pant ce da lakaninta da maganinta wato shi kuma amfanin pant ɗin ranar girkin ki ne da kin ranar girkin ki ne ɗan yi girkin ki ɗan yi wankan ki kafin mai gidan ke shiga ɗaki sai ki ɗan saka shi <laughs> in kika saka shi kaɗan ba shi mintoci za ki iya cirewa ki ajiye ma ba misali ba rana ɗaya kike yin zuɗe shi ba misali ko yayi da ci za ki iya wanke ba wani abu ba ne shi ma ne shi na nan a jikin shi shi kuma sai ki yi zindin sannan za ki ci daɗin shi ku da bakin ku kuka yi amfani da shi kuka ji daɗin shi kuka zindima kuka ji yanayin zindima na san za ku bani labari shi ma yana da matuƙar yana ɗaya daga cikin magungunan da muka ce muku za mu kawo yanzu kuma zan muku magana akan kewaye wato kewaye shi ana amfani da shi ne ɗaya eh, mace ma za ta yi amfani da shi namiji ma zai iya amfani da shi to akwai mace da za ka gabatar da irin ni'imar a jikinta haka to in kai irin kai wasan kai wasan kai wasan kaga irin ba alamun ni'ima ba alamun ni'ima a gabanta ko kuma duk yayin irin da ta dai za ku wahala dukkan ku tare za ku yi amfani da shi shi ma yana matukar kyau kuna buɗe shi ɗan da kun kwance shi ba wani abu bane dai na san wasu masu san shi matsa shi dai kawai za ku yi kun na san dai kun san kalan sa dai da kun ɗan shafa shi shi kenan sai dai ku zum zindam kenan ya ci gaba da gashi sai ya sai ranar sallah zindam wato malama zindin ina koya malama zindin na tare da kwa yanzu wato ga wani nan shi mana ɗaya daga cikin magungunan da muka ah, ce zan kawo wato shi wannan lakanin maganin su hudu ne amma ita kaɗai ita kaɗai ta ɗaga tuta saboda tsaba gyaran jikinta to shi ma maganin nan yana da bala'in kyau shi da lakanin malam ke kiransa kenan kuma da lakanin ma za ku iya kiransa su hudu ne amma ita kaɗai ta daga tuta wato ba sai na ƙara samun ƙarshen bayanin ba akan maganin nan da kalma na ma na faɗa muku lakanin maganin za ku fahimci me nake nufi zinda sannan shi kuma wannan shi ma yana da matukar kyau muna kiran shi da matan gwamna ga gwamna ko hela ta su ba abin da za ta nema ta rasa kin zama shagaba ke ce komai ke ce uwa ke ce uba balantana allah na tuba wani kawai ma zai ɗauke ki ma ya mai da ke mijin maraya ake cewa ko mijin maraya kamar yadda ni ma nake da mijin marainiya mai tausayi na shi ma yana da kyau kai amfani da shi za ku ji daɗi sosai yana da kyau matuƙa wallahi tallahi mata ku ku bari a riga ku zuwa kwashi magungunan nan da magungunan nan yana da kyau sosai wallahi shi na yana da kyau sosai gani na akwai wasa da shi matan gwamna lakanin sa kenan lakan da muke amfani da shi kenan muke kiransa da shi kuma da shi za ku ci gaba da kira na san kowa ya san wannan kun san me ake nufi da padlock to shine wannan kwaɗo da hausa wato wannan in kina da namiji mai nima nime idan shi na can yau gobe idan shi na can gata idan shi na can wato kin ga wannan maganin da ke gani kin shi, kin ga wannan maganin da ke gani yana da matukar amfani sosai amma ban taba sanin amfanin shi ba sai kin gwada malama zindi ne nake gaya miki maganin ne yana da masifan kyau in dai kida namiji ne ne shi shine can shine nan shine can shine nan in kika saka wannan ba zai taba jin daɗin wata ya mace a rayuwar shi ba zai taba jin daɗin wata ya mace a rayuwar shi ba in ba ke ɗin nan ba maganin na da matukar amfani kwado kuma kusan amfanin shi za a rufe kenan kun ga rufe baki sai yadda ta kai da shi sannan kuma ni fa malama zan da ce ba ki juya shi inda yake so ba a'a a a hankali a hankali sannan kuma in ma biyu ne misali in mata biyu ne eh akwai kishiyoyi masu haɗa kansu suna da haɗin kai za ku iya siya dukan ku yi amfani da shi ba wani abu ba ne amma dai kun dai ga magungunan dai da nuna muku da ɗaya daga ciki kuma duk bidiyoyinmu muna saka namban waya a magungunan da muka nuna muku duka in kuna da buƙatar su ga lambobin wayanmu nan za ku iya neman mu za kuma ku same mu da izinin Allah. to masu kallo malama da ce dai har yanzu wato wannan da kuke ganin shi ba wani amfani illa sabulu ko fitsari zaki zaki ɗanyi tsarki da shi ko ba fitsari zaki zaki ɗanyi tsarki da shi wato shi yana matsi ne jin gan shi nan mai aihuwa ma da ta aihu ma za ta iya kuma amfani da shi ma mr ki ya a zuwa ki dan yi sarkin shi da za ki da parts sai ki yi uzi ki shi kisa ki dan wanke gabanki shi ma yana da matukar kyau sosai shi ma maganin wanke kuma yana matsi kuma yana ɗan ƙara ni'ima da daɗi duka yana ƙarawa sai ku yi kokari gari zai yi na san duk bidiyoyin mu kuna da akwai lambobin mu da muke sakawa to dai a cikin magunguna na gaya muku kaɗan daga ciki daga na maza hannu na mata in kuna so sai ku garzayo kun san lambobin da za ku same mu duk bidiyon da kun buɗe akwai lamba a jikinsa wato malama zindin ne ke magana